Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan jan radio on VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan an wuni lafiya daga nan birnin washington dc da jimmai ali da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke farin cikin jan akalar shirye-shiryen a wannan la'asariya ta alhamis 30 ga watan maris shekara ta 2017 ga kanun labarai yau alhamis din nan idan allah ya yarda kwamitin da ke kula da harkokin leƙen asiri na majalisar dattijan amurka zai mai da hankali akan ƙasar rasha a zaman wani ɓangare na binciken shishigin da ake zargin rashan ta yi a zaben shugaban ƙasa a nan amurka mazauna sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar sudan ta kudu kuma sun ce ya kamata a kori shugaban kwamitin da ke sa ido akan yarjejeniyar samun zaman lafiyar da aka kulla a shekara ta 2015 sa'annan kuma wani na hannun daman shugaban kungiyar 'yan tawayen kasar uganda lord resistance army ya yi saranda a jamhuriyar afirka ta tsakiya to ma da lakanin labaran kenan we could cooperate for example in the field of uh, research of uh, seeds it's a good idea to try to share the experience that we have uh, through seeds mista Leopoldo Ravaya kenan jakadan kasar Ecuador a nan Najeriya yake amsa tambayo manema labarai yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Kano. Mahmud Ibrahim Kuri yana tafi da wannan rahoton ba labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Alhamis ɗinnan idan Allah ya yarda kwamitin kula da harkokin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka zai mai da hankali a kan ƙasar Rasha a yayin da zai saurari shaida a bainar jama'a a zaman wani bangare na binciken shishigin da ake zargin ƙasar Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a watan Nuwamba da kuma yiwuwar ko akwai haɗin bakin mukarraban shugaba Donald Trump na kud da kud a al'amarin. Kafin zaman sauraron shaidar da ya jawo hankalin jama'a sosai, shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar republican da kuma shugabannin 'yan jam'iyyar democrat ta masu hamayya sun yi alkawarin gudanar da binciken yunkurin na rasha a lokacin yakin neman zaɓe da aka yi a bara ba tare da nuna son kai ba a yayin da kwamitin kula da harkokin leƙen asirin ke haramun mai da hankali a kan ƙasar rasha shugaban ƙasar vladimir putin a yau alhamis ya ce a shirye yake ya yi tozali da takwaran aikinsa na nan amurka donald trump Mr. Putin ya ce ƙasarsa tana da abokai da yawa a nan Amurka kuma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu zai ingantu ko ba jima ko ba daɗe. Wasu mazauna sansanin waɗanda suka rasa matsuguninsu a ƙasar Sudan ta kudu sun ce ya kamata a kori Festus Mogae, shugaban ƙungiya ko kuma kwamitin da ke sa ido a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla shekara ta 2015 mazauna sansanin sun zargi festus mogaye shugaban kwamitin haɗin gwiwa na nazari da tantancewa da ake cewa jmec a takaice da laifin kin ba da rahoton kashe-kashe da fyaɗe da wasu laifuffukan da suka ce sojojin gwamnati suna aikatawa a kan farar hula shugaban sansanin yan gudun hijira a juba mr bikan cole ya ce mr moge ya ci amanar dubban 'yan kasar sudan ta kudu waɗanda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ta kafa da kuma waɗanda suka arce daga kasar tun lokacin da sudan ta kudu ta tsunduma cikin yaƙi a ƙarshen shekara ta 2013 muryar amurka ta yi ƙoƙarin jin ta bakin wato jami'in yada labaran kwamitin jmec a juba muhammad ado to amma ado ya ce halin yanzu mr muge baya ƙasar A can kasar Uganda kuma rundunar sojan kasar ta ce wani na hannun daman shugaban kungiyar Lord Resistance Army Joseph Kony ya mika kansa kwana ɗaya bayan Amurka ta ce za ta janye sojojinta da suke farauta 'yan kungiyar da suka yi ƙaurin suna. Yau Alhamis jami'an rundunar sojan Uganda suka ce babban jami'in sadarwa na Mr. Kony Michael Omona ya mika kansa a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Mr. Omona ya yi tsawon shekaru 23 a cikin kungiyar LRA bayan da kungiyar ta sace shi a 1994. Jiya Laraba rundunar sojan Amurka ta ce za ta janye rundunar sojan da aka kafa a shekara ta 2013 domin farautar mayakan kungiyar LRA da suke garan ramba a Afirka ta tsakiya da kuma hukunta shugaban kungiyar Mr. Kony da sauran jagabannin kungiyar. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Ƙasar Turkiya za ta ko kuma ta ayyana kawo ƙarshen yakin watanni bakwai da take gudanarwa a arewacin ƙasar Siriya domin fatattakar ya wato 'yan sa kan ƙungiyar ISIS da kuma Kurdawan Siriya daga yankin da ke kan iyakar ƙasar. ba tantance yadda aikin sojin turkiyan zai canja cikin siriya inda sojojin gwamnati da mayakan sa kan kungiyar isis da sojojin kurdawa da kuma su kungiyoyin 'yan tawaye suke gasar mallakar yankin ba a watan agusta aka fara wannan aiki na fatattakar 'yan kungiyar ta isis gwamnatin turkiya tana daukar mayakan kurdawa a zaman wani bangare na 'yan kungiyar kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice wacce ta share shekaru 30 tana tawaya kudu maso gabashin kasar ta turkiya amurka wacce take jagorancin sojojin taron dangi waɗanda suka kai wa 'yan ƙungiyar isis hare-hare da jiragen saman yaƙi tana goyon bayan mayakan kurdawa tana ɗaukar su a zaman mayakan da za su iya fatattakar 'yan isis daga wannan yanki wasu 'yan bindigan da ba san ko su wane ne ba a tsakiyar ƙasar pakistan sun kashe wani sanannen shugaban 'yan ɗarikar amadi ta tsirarru mai suna malik salim kwana ɗaya bayan wani sabon rahoto ya bayyana karuwar tarzoma kan 'yan ɗarikar Amadi a ƙasar. Malik Salim mai magana da yawon 'yan sanda da kuma 'yan yankin wanda lauya ne yana kan hanyarsa ta zuwa kotu da ɗansa a kan babur a yau Alhamis a garin Nankana Sahib lokacin da maharan suka yi musu kwantar ɓauna kuma suka buɗe musu wuta. Harin da aka kai yau Alhamis an kai ne a lardin da ya fi kowane lardi a ƙasar yawan jama'a kuma shi ne babbar tungar harkokin siyasar firaministan ƙasar Nawaz Sharif da jam'iyyarsa ta Pakistan Muslim League wadda take jan ragaman mulkin ƙasar. Labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Tamadalla. yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a ƙasar ecuador cikin makon gobe gwamnatin ƙasar ta bayyana aniyar haɗa hannu da wasu jihohi a najeriya wajen bunƙasa aikin noma kasuwanci da lamuran saka jari ga rahoton da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana daga kano We could cooperate, for example, in the field of uh, research of uh, seeds. It's a good idea to try to share the experience that we have uh, through seeds. Mr. Leopoldo eh. Ravaya kenan jakadan kasar Ecuador a nan Najeriya yake amsa tambayo manema labarai yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Kano. So we are working to try to find out in which field we could work and as well in commerce. Ya ce za mu kula dangantaka mu yi musayar fasaha a bangaren kasuwanci da kuma lamuran saka jari. Mr. Leopoldo ya ce a ƙoƙarin ƙasarsa na ƙarfafa dangantaka da ƙasashen nahiyar Afirka ta fannoni daban-daban a shekara ta 2015 Ecuador ta buɗe ofisoshin jakadanci a ƙasashen Ethiopia da Algeria da Angola da kuma nan Najeriya. Ethiopia, Nigeria Angola. So we are working on boosting the relations and also to impulse all the relations. Ya ce hakan zai ba mu damar karfafawa tare da farfado da alakar mu da kasashen nahiyar Afirka. Jakadar na Ecuador a nan Najeriya ya kuma yi tsokaci kan yadda kafofin labarai za su taka rawa wajen cimma muradin da suka sanya a gaba. I believe in the power of communication. I think that communication and information is a right of the population. So in that way, the people uh, that pay, in my case as a public servant, will know that I am not in holiday, I am working for them. Ya ce na yi amanna da ƙarfi da kuma tasirin kafofin sadarwa. Ina ganin yada labarai da sadarwa 'yancin al'umma ne kuma ta amfani da kafar sadarwa ne kaɗai. Al'ummar da nake wakilta za su gamsu cewa ina aiki ba a zaune nake ba. a yayin ziyarar jakadan na kasar ecuador a nan najeriya ya gana da gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje inda suka tattauna game da lamuran kasuwanci da saka jari da kuma fasahar samar da lantarki haka zalika mr Leofaldo ya ziyarci fadar mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu da kuma tashar freedom radio a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce cutar sankarau da a makon jiya ta kama fiye da mutum 100 ta kashe kuma akalla sha biyar yanzu waɗanda suka karbu da cutar ya kusan dubu ɗaya ga Suleiman Barma. A taron manema labaran da suka kira hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun bayyana cewa bayanai da ke zuwa musu daga sassan Nijar na nunin cutar sankarau nau'in C na kara yaduwa a cikin kasar inda aka gano garuruwa da dama da suka fada cikin wannan hali a yanzu haka. Malam Haliru Shaibu jami'i ne a ma'aikatar yaƙi da annoba. A cikin nan Niamey akwai karshen da ake cewa Fulan Kwara, akwai karce na Lazare, akwai karce na Bukoki. Wa'annan karce lissafin ya bamu sun hada cikin eh, aloba saboda eh, sun samu mutane wanda ake tsammanin suna da eh, alamun dan sankarau mutum goma tara akwai kuma gundumomi kamar shidda su kuma wanda ba su shiga ba kamar ranar tuni su kuma sun kusa kaiwa alloban nan wa'annan gundumomi shidda wa'ina ne niyame tuwa da niyame kat da kolo da junju da kwalli sannan da cibiri ta, jihar dokon dutse. Hukumomin kiwon lafiyar a makon jiya sun ce mutane 109 ne suka kamu da cutar sankarau a faɗin ƙasar Nijar. To amma a yau adadin ya lullunka. Ko da yake Dr. Alkasim Ibrahim na ma'aikatar yaƙi da annoba na cewa abin bai kai mizanin da zai tayar da hankali ba. A yanzu dai duka-duka cikin ƙasa 921 eh, ne muka samu cikin 921 wajen 54 an yi bincike wanda ba su da shi akwai wanda suka rasu amma ba za a ce ba sun rasu ne da cutar a a makon sha an bayyana cewa daga cikin 109 da ke fama da ita 11 ne suka rasu ya zuwa yanzu yaya abin yake yanzu haka 11 ne muke alluba ba mutuwa ba ce Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya tabbatar da cewa gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar kare jama'a daga wannan annoba. Babban matsalar yau ciwon ɗan sankarau magani ne. Tunda in ya kama shaushawa ba ta mai magani. Dole ila cilas kenan sai wannan magani. To wannan magani an yi tanadin shi muna da shi aje kenan babu wani gaba. Wanda ya shaushawa da bara da can ba sai ya sake shaushawa ba tunda tana wajen shekara uku cikin jikin mutum. in ma mutum ya haito da ya shigo da cikin najeriya an gane yana zahin jiki a kai shi likita don a ɗauki matakai a kare shi jiya mun yi magana da su masu da magani mun ka ja hankalin su bisa nauyin da ya rata ga wuyansu cikin ƙasar ga mutane na fata kamar alloba ta zo don a ƙara kuɗin magani duk wanda ya siyo magani akwai abin da ake cewa marji benefisiyar da bai kamata huce kamar 35% ba eh duk wani wanda ya huce wannan ya ta ka'ida kenan akwai kundaye na hukunci ana iya mai hukunci. Na ziyarci asibitocin unguwannin Lazare da fara tafi waɗanda aka bayyana a jerin masu fama da wannan cuta a nan ya mai sai dai fa a dukkan waɗannan asibitoci ban kafi sa'ar ganin wasu waɗanda suka je domin cutar sankaro ba. Yayin da a farfajiyarsu ana iya ganin rumfunan musamman da aka kafa don kwantar da irin waɗannan marasa lafiya, amma kuma akasarinsu kan komawa gidajensu ne da zaran aka yi musu allura in ji jami'an da na tarar. a shekarar 2015 nishar ta yi fama da matsananciyar annobar cutar sankarau wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar to sai dai a najeriya inda cutar ta kashe fiye da mutum metan hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta ce yawan waɗanda haɗura suke kashewa a shekara yana zarce barnar da wasu cututtuka suke a faɗin najeriya kamar yadda za ku ji ci gaban wannan rahoton da baban gida jibrin ya aiko mana Malam Muhammad Kabir Abubakar jami'in wayar da kan jama'a ne a kuma kiyaye hatsara ta ƙasa a Najeriya. Shekara ta 2015 mun samu yawan hatsara guda ɗari uku da biyu a shekara ta dubu biyu da sha shida kuma mun samu afkuwar haɗarurruka ɗari uku da arba'in da uku kaga kenan idan ka duba shekara ta dubu biyu da sha shida ta fi yawan haɗarurruka da haɗari guda arba'in da ɗaya asarar rayuka kuma a shekara ta dubu biyu da sha biyar an samu hasarar rayuka guda ɗari biyu da tamanin da uku a shekara ta dubu biyu da sha biyar inda a shekara ta dubu biyu da sha shida aka samu asarar rayuka na mutane ɗari uku da hamsin da uku kaga an samu bambanci na saba'in da biyar yawan mutanen da suka ji ciwo kuma muna da mutum dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha biyar a inda a shekara ta dubu biyu da sha shida muke da dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da uku to wannan su ne alkaluman da muke da su. a duk lokacin da matsala irin wannan da ta yi kamari al'umma na fatan ganin hukuma ta ɗauki matakin da ya dace domin magance shi ta haka ne yasa na tambayi malam idris fika babban jami'in hukumar kula da hatsara ta ƙasa da ke jihar adamawa kowane mataki hukumi ke ɗauka na faɗakar da jama'a ko magance matsalar hatsara a najeriya sun hada da banda wato ainihin fatura wato sintiri da muke akan hanya tare da jami'an muna zagayawa muna faɗakar da masu amfani da hanya musamman a direbobi da ma fasinjoji a wuraren wato tashoshi inda ake hawa motoci mukan zaga mu faɗakar da masu amfani da abubuwan hawa akan cewa su kiyaye da abubuwa wato musamman dokokin kan hanya sannan kuma mukan sanar faɗakar da jama'a a cikin jihar adamawa musamman cewa su rika motocin da suke hawa su lura da lafiyan motoci su lura kuma da wato lafiyan shi ainihin ko kuma hankalin shi ainihin direba wanda zai tuka musu mota a kowane lokaci a wayannan abubuwa ne wanda ba wai muna yin su ne a wato lokaci zuwa lokaci ba abu ne wanda kullum ana yi kullum muna da wato shirye-shirye na zuwa tashoshi mukan je kullum kuma a jihar adamawa dai wato yawancin faruwan haɗura da ake samu wato bai kai na wasu wurare ba gaskiya yawa a cikin najeriya sai dai kawai abin da ba a rasa ba sakamakon yawan hatsarin ababen hawa dai jihohi da dama a najeriya sun ɗauki matakan magance yawaitar hatsarin ababen hawa a jihohinsu kamar da jihar Legas ta ɗauka a can baya na hana wasu manyan motoci zirga-zirga da rana dokar da kuma jama'a suka ce da sake ya zaka dai wani mataki da hukumar ke ɗauka na rage hatsara shine na tilasta motocin hawa musamman ma dai na haya sanya na'ura na'urar rage gudu a motoci sai dai direbobin motoci da sauran masu amfani da motocin sun ce na'urar ta yi tsada kuma ba a samun ta a kasuwa sai dai a cewar malam mk abubakar na hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa ba hukumar ce ke da alhakin sayar da na'urorin ba ko kuma sanya farashi eh, wato abin da ake ciki eh, kasan yanayin mu 'yan najeriya komai aka shawo sai an kose sai an yi korafi da sauransu to amma dai abin magana ta gaskiya Eh, hukumar kiyaye hadura ta kasa ba ita take so da wannan na'ura ba yan najeriya yan kasuwa su aka bawa dama su shigo da wannan na'ura su kuma sayarwa da mutane ta a farashi da rahusa malam Bilyamani wani dan najeriya ne da a kwanan nan ya rasa yan uwansa a wani hatsarin mota wanda kuma yake ganin idan hukumomi suka tilasta wa direbobi biyan diya hakan zai taimaka wajen rage ganganci ta bangaren direbobin mota musamman ma dai na haya eh muna so mana gwamnati ta biya ta biya mu eh, ya kamata a ce waɗannan kamar wannan inshora dan a kokari da Allah a ba an da mamacewa da suka suka rasu yan magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira baban ya jibrin murya amurka daga lagos koyon motar dan babu baya da kan gado ya kauce wata maki ya take mutum masu tsaro sai ku yi mana aikin gafara saboda wasu dalilai ba za mu samu damar kawo muku shirin sai bango ya tsage ba maimakon haka za mu ci gaba da kawo muku rahotanni yanzu kuma sai fagen siyasa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa kwamitin neman sasanta barakar da ta kunno kai tsakanin bangaren zattaswa da majalisar dattijan kasar amma kungiyoyin farar hula sun gudanar da wani taro ɗazun nan a abuja inda suka yi alkawarin za su tunkari majalisar ga madina dauda shugabannin kungiyoyin suka ce za su yi wata zanga-zanga mafi girma da aka taɓa yi a wannan ƙasar idan 'yan majalisar dattawa ba su canja salon ayyukansu ba shugaban kungiyar haɓaka matasa na jihohin arewa sha tara imrana wadanas ne ya fara tofa albarkacin bakinsa su dai a tunanin da muka yi su 'yan majalisa sun fito hoha kuɗi suke nema kuma duk irin haƙoƙansu da muke ganin ya kamata a basu an basu to kuma abin ya kuma canza wata irin rawa sun koma kwata-kwata shi shugaban kasan da saki da muke alfahari da shi ko kuma ake ganin cewa yawancin su dalilin shi suka zo to sun koma kuma sai kalubalanta shi suke a cikin hikima dan hada ne ake a cikin riga mutane ne ba su ganin hada da yawan su ba ha kokarin su ko martaba su ko isa su ko cancanta su ta kawo su ba da yawan su wani ma in kace zo takarar kansila bai iyawa balle ya takarar majalisar jiha balle ya ce zai taho majalisar tarayya ko ya taho sanata amma daga kawai samun wuri kawai kun biya rima kun sha kiɗa shi shikenan kuma sai abin ya zo kuma ya zama kuma wulakanci da kuma shigo da wani abu wanda hankali ba zai ɗauka ba to bisa ga waɗanda dalilai ga ya kamata mu zo mu yi gargaɗi in muka yi gargadi lokaci dan kaɗan kuma za mu yi komowa mu zo mu maganin abin dan muna da hanyoyin da za mu yi maganin abin baya ga batun tantance magu da kuma shawarar cewa Hamid Ali ya sauka daga mukaminsa mataimakin shugaban kungiyar Buhari Cops for Justice daga Bauchi ta Arewa maso gabas Bello Adamu ya ce shawarwarin majalisar dattawan bai yi ba duk wanda yake Najeriya san akwai abubuwan da yake faruwa yanzu tsakanin 'yan majalisa da masu gudanar dawa ta bangaren gwamnati ayyukan da ya kamata su yi ba shi ba ne ba sai su shigo ayyukan da ba nasu ba su ce za su ɗaura a mutanen nan da suke wani aiki kamar mutum irin hamidu ali kamar mutum irin su magu to wani yana da cikin dalilin da ya sa muke so mu zo mu ɗan bayyana manufar mu kuma mu wayar da kan mutane su fahimci abin da yake faruwa Shi kuwa Abdulhamid Babangida Sa'ad na kungiyar tabbatar da shugabanci na gari daga jihar Kaduna ya ce majalisar bata nuna dattaku ga shugaba Muhammadu Buhari ba. Kwanan nan an zo ana so a ba wa wannan shi shugaban EFCC hukumar yakacin hanci da rashawa tabbatar da shi akan kujerarsa in kika lura sun ce akwai wani abu wai integrity test wato suna da kokonto akan nagartarsa. to integrity test mu mun ji daɗi da suka faɗi wannan kalmar integrity amma mu kiran da muke yi shine kar ya tsaya akan mago integrity isha kowane dan majalisa su yawancin su akwai tambayoyi alamar tambayoyi akan integrity din su ko da yake ana hangen za a iya sulhu tsakanin majalisar dattawa da bangaren zattaswa amma obaito usman muhammad na kungiyar good governance daga kudu maso kudu demokradiyya ba zai taba tafiya daidai ba sai ana sulhu a duk lokacin da aka saba wa juna saboda a samu demokradiyya mai inganci in politics you should have an interest how you want your government to be run what is going to be the positive outcome not when you send a, an institution or any somebody any of your executive is being rejected it's not helping the nascent democracy shugaba muhammad Muhammadu Buhari ya riga ya ɗauki matakin sulhunta ɓangaren gwamnati da ta majalisar dattawa inda ya kafa wani kwamiti na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Sannan haka ce siyasa ta zo, su ko su a wai an adilai ne su ba a san a a siyasar kamaru kuma yan awarin bangaren ingilishi suna ci gaba da ɗanɗana kuɗa sunan rashin kafofin sadarwa da gwamnatin ƙasar ta toshe domin hana yankin ci gaba da farfagandar bayyana duniya hali da suke ciki muhammad awal garba na da ci gaban wannan rahoto Wani al'amari dai ya kawo wa 'yan bangaren na a wannan ingilishi karyan tattalin arzikin su da ma yanda yanzu haka 'yan bangaren ba sa iya tabuka komai musamman ma wajen saye da sayarwa ta shafukan sada zumunta ko kuma tura ma iyayensu da 'yan uwansu kuɗaɗen rayuwar yau da kullum madam sharifa 'yar asalin birnin baminda ne ta nuna mini irin ukubar da suke fama da shi a yanzu haka We are really suffering, and we are seeing that the government is doing nothing about it. He, the government is quiet. Mu 'yan ɓangaren Baminda muna fama da matsaloli daban-daban, muna shan wahala, muna ganin cewa ya cancanta gwamnatin kasar mu ta yi kokari ta mana da yanar gizo-gizo domin hakan bai da amfani kuma iyayenmu da mu kanmu muna cikin matsaloli da dama sannan muwa ba sa iya tura mana da irin abin da muke bukata ya kamata gwamnatin ƙasar ta kamaru ta san cewa mu ma 'yan ƙasa ne muna bukatar rayuwa kamar kowa malam ciroma barham mai amfani ne da yanar gizo-gizo na intanet ya ce yana bukatan gwamnatin kasar ta yi kokari na ganin cewa ta canja zani wajen mayar musu da harkokinsu na yanar gizo-gizo ito eh mala gaskiya muna cikin tsakai mai wuya tun da gwamnati ta rufe yanar gizo-gizo a wato eh, shashin ingilishi can gaskiya yanzu hakan nan mun bada kudade kusan miliyan goma game da harkokin da muke yi kasan harkokin da muke yi kuma muna yi shi ne da yanar gizo-gizo yanzu hakan nan gaskiya muna roƙon gwamnatin kasar kamaru gaskiya ta sasanta ta kawo gyara game da wani al'amura da ke mutane da dama na cikin wato rashin aiki da yara makarantu duka kasan makaranta ma ana aiki da yanar gizo gizo ne to idan ba yanar gizo kaga ba da za yi ma a yi makarantar ma idan ma an ce a yi makarantar to nan matsala ne. Mr. Michael shi ma ma'aikaci ne a hukumar sadarwa na ƙasar jamhuriyar Kamaru Nous avons désiré d'abord interrompre Internet parce que c'est pas Mun wa waɗannan jama'a na ɓangaren Ingilishi layinsu ne na Internet ba don komai ba don dai muna buƙatar cewa a yi ƙoƙari a maido da zaman lafiya ne a wannan ɓangaren kasancewa suna amfani da 'yan ɓata gari a birnin Baminda har ma da waɗansu 'yan ƙasashen na Kamaru wanda suke zaune a ƙasashen ƙetare su ne suke nema su kawo matsala a ƙasar amma za mu daidaita al'amura idan komai ya daidaita Maman Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Kuna tsararin waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11 da minti 25 na safe 4 da 25 a wasu sassa na yammacin Afirka. Ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko cewa ta yi, Shugaba Muhammadu Buhari janye balaguro zuwa Ingila don duba lafiya kada ka yi tare da gayyatar likitoci zuwa birnin tarayya Abuja hakan ya yi daidai. Domin hakan zai rage irin jita-jitar da aka yi ta yadawa kwanakin baya. Sako daga Sala Muhammad Sala Damara Yola da Alhaji Ibrahim Damara Yola. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa, Hakika matakin da Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗauka na dakatar da Sanata Ali Indume har na tsawon watanni shida tare da wanke shugaban Majalisar Sanata Abubakar Bukola Saraki da Sanata Dino Malaye. Wannan abin takaici ne, amma babu komai Allah ya kai mu shekarar 2019 domin kowane sanata ya girba abin da ya shuka. Sako daga Malam Nasir Yunusa Garko mai bulo daga jihar Kano. sai kuma wasiƙa da ta ce salon murya amurka ku ba ni dama a yau domin in yi kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu sani zaben sak da muka yi a shekarar 2015 shine ya kai mu ga abin da muke gani a wurin 'yan majalisun da muka zaba. batun hanyoyin gane alamun cutar sankarau da hanyoyin kare kai shine maudu'in shirinmu a jin ra'ayoyinku a cikin shirinmu na dare masu mun zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice wani labari da muka samu da dumi-duminsa na cewa yau alhamis dinnan mutane bakwai sun ji rauni a sakamakon hare-haren bindigogin igwa da aka kai a kan fadar shugaban kasar somaliya a yayin da sabuwar majalisar ministocin kasar ke taronta na farko a kan matsalar matakan tsaro da kuma fari, jami'an tsaro sun faɗa wa muryar amurka cewa wasu mutanen sun ji rauni ne a sakamakon harin da ya fada na bindigar igwa da ya fada cikin fadar shugaban kasar. Yau Alhamis ɗinnan ne kuma idan Allah ya yarda kwamitin kula da harkokin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka zai mai da hankali a kan ƙasar Rasha a yayin da zai saurari shaida a bainar jama'a a zaman wani ɓangare na binciken shishigin da ake zargin ƙasar Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a watan Nuwamba da kuma yiwuwar ko akwai haɗin bakin mukarraban shugaba Donald Trump na kud da kud a cikin wannan al'amarin. Wasu mazauna sansanin waɗanda suka rasa matsugunansu a ƙasar Sudan ta kudu sun ce ya kamata a kori Festus Mogai shugaban ƙungiya ko kuma kwamitin da ke sa ido a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015. Mazauna sansanin sun zargi Festus maga da wato shugaban kwamitin haɗin gwiwa na nazari da tantancewa da ake cewa JMEC a takaice da laifin kin ba da rahotannin kashe-kashe. da fyaɗe da wasu laifuffukan da suka ce sojojin gwamnati suna aikatawa a kan farar hula. To a gaishe ki masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta kula da akin gabatar da shirye shiryenmu da kuma injiniya aidil urku da ya rika mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za kuɗa batun cutar sankarau yadda ake gane ta da hanyoyin magance ta na daga cikin manya-manyan batutuwa da za a saurara a cikin shirinmu na gaba yau da gobe ga malamai a sauraro lafiya.